ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin yamin da muryar Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. za mu yi magana ne a kan gudun hijirar cikin gida wanda aka sani da idps shin kowane irin hali suke ciki a yanzu awa na kuka yi hanya domin dai kwana biyu da yin daya kuna tafiya a gas mm. eh abinci ba ba abinci sai dai ruwa eh to da kusan kamar akwai wasu kila aka kama muku ga mun ga hili dai ku yanzu dai akwai masu takawa a ƙasa domin zuwa sansanin wurin 'yan gudun hijira na cikin gida. To, yau dai shine ran tunawa da mutanen da ta'addanci ya yi barazana ga muhallansu a duniya. Amma yau za mu mayar da hankali ga waɗanda ta'addancin abin ku har shafa a nan wuraren. Dalilin kina da ya sa wakilin sashen Hausa wato Amina suka haɗo mana rahotanni daga Damagaram a Nijar Tamar Bari ta haɗo mana rahoto akan kuɗin tallafi da Aliko gote ya baiwa 'yan gudun hijira a Nijar. Kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran Haruna Dauda kuma ya jiyo mana ta bakin su 'yan IDPs ɗin da halin da suke ciki a Borno. daga adamawa kuma ibrahim abdulaziz ya wani jami'in ba agajin gaggawa akan gudunmawar da gwamnati ke bayarwa muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sai ku biyo mu don jikwana a cikin yau da gobe To bari mu yanzu za mu ara da jin amsoshin tambayar da muka yi a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene fata ga mutanen da ta'addanci ya raba su da muhallansu. ko ya sa su a cikin wani hali a inda suke ga kuma yadda kuka amsa mana amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin ilbi mai nama ya da gungume inda ya ce salam da gobe mutanen da ta'addanci su da gida fatanmu Allah ya sa fara ce hakan. Sai kuma sakon Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce Salam ya rubu ikon Allah. Gaskiya mutanen da addanci ya tsada su abin da ya dace gwamnati ta yi ta taimaka musu. Don gaskiya suna son taimako don wasu sa bara suke akan titi da takaice. Shi kuma Buhari ya Unguru tare da kawo mai dugu Unguru cewa suka yi yau da gobe ikon Allah. Hakika mutanen da suka rasa mahallansu sanadiyar ta'addanci suna cikin halin kayi. Don haka muna cin su da addu'ar Allah ya kawo musu mafita. Sai kuma sakon wai dan baba daga jihar Gombe inda ya ce wannan hali da suka shiga lalle Allah yana jarraba su ne kuma mu koma gare shi da ya kawo musu sauki sauki da kuma doki ya ba su mafita ya sa su koma cikin muhallansu. To amin. Amsar mu kuma ta gaba ta fito daga wurin Abdulrashid Dola Musa Gwadabawa inda ya ce salam yau da gobe. Hakika ina matukar jajantawa al'ummar da suka rasa mahallansu. fatan Allah ya musu gata. To Alhaji Mele Yusufari kuma ya ansa daga jihar Yobe ya ce mutanen da rikici ya raba da mahallansu abin tausayi ne. Fatan mu dai Allah ya mayar da su gidajensu cikin kwanciyar hankali. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin Aminu Adamu Malamadori da Kabiru Hassan Malamadori inda suka ce Salam yau da gobe ikon Allah. To kika mun musu fatan dawowa rayuwa cikin lumana da kwanciyar hankali kuma muna kira gwamnati ta taimaka ta gina musu sabon muhalli. Suleiman Adamu Tandari yau ya ce yau da gobe a gaskiya ya kamata gwamnati da hukumomi su tashi tsaye su taimaka wa al'ummar da rikici ya raba da muhallansu domin gaskiya suna cikin halin tausayi da damuwa fatanmu shine ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali To shi kuma arma ya Usaini cewa ya yi hakika barin muhalli sakamakon ta'addanci abantar da Allah wadai ne muna fatan Allah Ubangiji ya kawo musu sauki a duk inda suke Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a fadin ƙasar mu baki ɗaya. Sai kuma Hindu Suleimani inda take cewa Assalam yau da gobe ina kira shugabanni da su tallafa musu Allah ya yi musu gata amin amin. To Aisha amsar mu ƙarshe a yau ta fito daga wurin Khadija Baba Wuro Nafati inda ita kuma ta ce fata na gwamnatoci da masu hannu da shuni su tallafa musu da kayan abinci da matsuguni. Masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a ga rahoton da kamar abari ta haɗo mana daga magaram. zakari umaru shine gwamnan jihar maradi ya yi karin haske kamar haka wannan mutanen suna nan a da muka kimanta su da kamar wajen dubu ishirin alhamdulillahi muna ba su taimako kowane wata akwai gwamnatin niger akwai gwamnan jihar sokoto duka ba ko an rarraba musu? Eh, mu muna da tsari tun da zama ne wanda ba a san ba lokacin da zai kare kenan ba duka abin da muka samu za mu ɗauke mu rai a al'ari wata wata ne an kidan ya zo an san ko suna wadai da su da ilan su ko ba su kaɗai ba gudun hijira ai akwai jama'ar da yan gudun hijira suka tarda su ne muke shafi population da kai to duk abin da za a yi ma yan gudun hijira dole sai an yi ma jama'an nan wanda suka karɓe su suka ba su abinci suka ba sun yi duka an san abin da ya kamata a ba musu kowane wata amma in matan duk yau ne zirin ki dauke ki halin mutane in kika rar gaba ɗaya ai sai da kowa zai yi gobe tara maka hannu ba abinci ba kawai har da riyoyi da abubuwa da dama ana na ana yi musu da magunguna ana kawo musu shekaran da mun samu karin taimako daga wata ƙungiyar nan da ake ce ma nema ta Najeriya. Sai dai ba nan ke sakar ba babban damuwar hukumomin da masu 'yan gudun hijirar su koma garuruwan na ainihi gudun hijirar da suka samu wannan taimako suna godiyar su ga dangote da ma sauran waɗanda suka taimaka musu kamar haka. Sunana na wani Muhammad Sangela mun ji daɗi sosai duk wanda ya fito daga Najeriya lalle ba sai dai da alasan barka dan babu wanda ya tafi da yunwa ko kishiwa. An samu taimako sosai da zahiri da aka wata gaskiya allah mun samu karɓuwa ga jama'a. Kuwan gero da ainihin wake da rai da aburwa da wuce da aka yi sannan wannan kungiya ta ɗan ta kan gaskiya alhamdulillah mun gode mata. Da lalle wasu ma daga gare an wata mana gode Allah shi kara mai imani da yanayin shi na buɗin Allah ya mishi Allah ya kara mishi eh na ana kula da mu kuma min ba eh mun gode masu suna taimaka da abinci duk daga wata zuwa wata haka muna son Allah shi ba mu iko Allah shi da mu kuma ka san mu magana da da mu hankali kwashi Allah ya ta Tamara Bari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar niger. kyauta. A can kuma jihar Borno wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya tuntubi su 'yan IDPs a sansanin su domin jin halin da suke ciki. Haruna gare ka. Allah ba abunke Ba komai. Ba komai. Allah ba komai Allah. ba ko da Allah Sumai Usman daga Mairari kasar Guzamala eh yan gudun hijira ne duka mu eh to mu kam sai dai mu ce alhamdulillah kaga ban mu da komai ga yaran mu duka ba wanda ya kai da kaya ban mu da abinci tunda muka zo nan alindume Allah ya masa albarka ya kawo mana abinci in ba shi ba ba wanda ya kawo mana abinci mun ka gani mun gode wa Allah tunda akwai rai mun gode wa Allah za mu samu wanda zai ba mu tunda muna nan kam kuma kowa yana shiga yana kallon mu kamar inda ka zo nan ba ma ba wanda ya zo ya tambaye ko haka ma sai kai sai da kai da kanka alin da shi da kansa bai taba zuwa nan ba amma ya ji labarin muna nan ya ba mutane kaya an kawo mana abinci su shinkafa su masara su wake su mai duk alin da bai aiko mana ya kawo mana kuma alhamdulillah mun gode masa Allah kara masa girma Abubakar daga mai dare guzamala dan gudun hijira ne du mun gode Allah amma yanzu bamu da layya bamu da komai a yanzu haka sunana Zainab Ali a Mongono haka ne to har yanzu dai ba daɗi Yara na biyu. Sunana Yan gudun hijiran ina ne? Mu yan baga ne. Baga shekaran ki nawa nan? a ban kai shekara Eh kwanan nan kika fito? Eh. A wannan hare-hare na bayan nan kika fito? Eh wannan na bayan. To yanzu ya yanayin rayuwa take a nan ku. Ba fi mun ji daɗi. Eh amma kafin a kawo muku wannan doki a yanayin kuke samu abinci akwai shi ko kuma ana karancin shi? Ana karancin shi kadan kadan dai muna samu. Kina da yaya nan ne? Eh kuma duka kuna tare mai ki ba mai gida na ma yana nan to Allah ya taimaka yawa ga mama na kuma ta mama eh sunan ki ba sunana yaro eh wannan yaron ki ko shekara suna shi wannan bayan an mun gudu da sati biyu na aife a nan kam din kenan mm. eh shekara ki nawa wannan kam a wata na bakwai wata ki bakwai kam daga ina kika zo daga bagalan su ko ya rayuwa take gare ku a nan kam na san ba da kin da ka riga ka baro ka ya ruwa sai hakuri sai a hankali wallahi amma yanzu na gode ga mama na ita ma. Sanu mama. Ya sunan ki? Sunana Hauwa. Ka ji ma da yarki ba daga ina kika zo? Daga Doro. Na'am. Daga Doron ba. Ko oh, Doro ko? Eh. eh kamar shekaran gidan nan ko wata na? Wata na shirya. Eh baki da mutuwa ba ma? Eh wallahi. Eh wannan rikicin baya bayan nan nan gidan Eh shi ne. Ah, Kun zo da mai gida gida da yaran ki duka? Eh. To ya rayuwa take a nan gare ku kafa? Sai an hankali mun gode ma Allah. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. yanzu za ka ce ku faɗi bukatun ku da kuke so gwamnati ta yi muku me za ku ce kuna bukata ku ana bukatan mu raman shine abinci suturori da Allah ce maka yawwa zaman lafiya kuma ko eh da zaman lafiya eh to ga ya ta maman na zaman lafiya eh, duk da ku da goyo da yaya duk an ku da Maryam ko eh madina ga naji ka zo ke daga doran ba eh kima yar ba kan ne to ya rayuwa take ka gaskiya rayuwa kallon mara lokacin da ka yi hijira ba ka gidanka. Ya baka batun abinci ba kuna samun isasshe? Gaskiya abinci kan ba ma samu tunda ba mu da kati. Ba ku da kati ko ne? So me zaki wa gwamnati ganin cewa ku da ba ku da kati me za ku faɗi ma gwamnati? Mu ne muna so muna so garin mu ya lafiya mu kuma wuraren mu kawai. ce ba ku da kati kamar wanda ba su kati sun san ba ba su wani abinci ne koya. Ba sa sa babu abinci tunda ku kati. Kun daɗe sosai na nan? watan shida wata biyu da watan mu shida wata shida eh. to Allah maka. Ah. sannu ba mana? yawwa ya sunan ki Aisha to me zaki cewa gwamnati wallahi da mu ne daga doron ba ga muka mm wace kuka zo nan kam din kam din ne eh. ina ga zuwa mu wata shida wata shida ko so eh. ya rayuwa take gare ku ganin cewa kuna kan yau wata shida kun baro garuruwan ku na asali da ma wata kila abubuwan da kuke amfani da shi kayayyakin ku da sauransu ya rayuwa take nan gare ku gaskiya saboda abinci kuma kaya ma haka ya haka muka fito daga mu sai kayan da ni da yara wallahi babu da gidanki ba da ma shi ma dama yana nan hmm. yana nan ya ce zo ya nema mana gida can can ake muna ana yawan shi ne shi ba da shi ma haka ba ni da yara haka muka wallahi ba mu fito da kaya ba ko ka ba mu fito Allah Allah sannu a ga zuwa mun gunnu awa nawa kuka yi hanya domin dai kwana biyu da yini daya kuna tafiya a ƙasa mm. eh abinci ba? a abinci sai dai ruwa mm. eh to da kuwa zo nan kamar akwai wani wasu da aka sama muku ga mu nan ga hili dai ku zazzau. yanzu na gan ku a filin Allah ta alaka. nan kuke kwana haka nan muka kwana da sanyi da iska duk ya rude mu to me gidan ki fa me gida na ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce yau kwana na biyu a garin nan Kuma wani masauki da kuka samu a a ba mu samu sauki mutum daga mana a fili zaune yanzu na gan kwana eh ba mu da ko ban daki naki ku zo da su su shida kuma da mama ta ga ta na tsohuwa ko sawu ma ba ta da ni suna na Alhaji Musa Ajere doron baga kuka local government ina doro kam akan baga hanyar baga mu dai mun jima a nan gidan yanzu watan mu bakwai gidan nan ba wanda ya taba kawo muna abinci wanda za mu ci na wata daya ba a bamu ba har yanzu kuma muna fira da yan jaridun kamar yadda muke yi da kai muna kiran ma'aikatan gwamnati muna gaya musu yanzu nan yau ma mun tura ma ciyaman local government takarda a kai mishi na cewa gidan nan wayo sabata bakwai ba a bamu abinci ba har yanzu kuma ban ga abin da ya zo ba saboda haka wannan din wanda ta muna ne kaga yanzu ga mu a nan gidan nan yanzu haka ruwa ake kwanci ciki fiye da kima bayan babu abinci nan ma mun kai wata wajen biyar gidan nan kafin mu samu a zuwa yi mana ɗan ledodin na bamu mai ɗaki ledodin aka bamu da kusa daidai da kuɗin da ake ba kafinta ba bamu ba kowa shi ya buga ma kai ne ɗaki ko ya cire alifin shi aka buga shi sannan mudin nan muna da damuwa kala-kala ka gani yanzu haka yaran mu ba su da ma inda za su yi makaranta sama da shekara biyar yanzu ka gane ko sannan ba mu da wani abu na jin daɗin rayuwa ko guda katifu ma wanda muke kwanci ba mu da kowa ƙasa yake kwanci damuwa kala kala har ma ba mu san ma inda za mu sa kanmu ba a takaice ni mai wannan maganan ni kai na arji musa a jeriya yanzu yana da mutum sama da mutum sama da saba'in garin nan amma wallahi tallahi ba wani mutum wanda yake da katifa ake kwanci daga wanda yake shi ne dan bargon shi wanda yake da shi sai wanda yake shi ne yani amma wani bukata na gwamnati cikakke wanda aka ce an yi babu shi to yanzu a gidan nan muna da mutum sama da ɗari shida da wajen hamsin da wanda shida magidanci fa mutum kuma sama da dubu biyu da ɗari bakwai muke da shi gidan nan amma ba wani abinci da yake zuwa gidan nan dangane da haka ni ban san ma abin da zan kara maka ba eh ni ne muhammad sani aliyu wanda ake wa inkiya da jti doron baga imam kenan sai dai kuma kira da nake da gwamnati musamman gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kafin daukan matakin hanawa ya kamata a ce akwai wani gudunmuwa na musamman wanda ita gwamnatin tarayya ita kanta da gwamnatin jiha za su tallafa waɗannan 'yan gudun hijira don akwai waɗanda idan har ba su fita sun yi bara ba za su kwana babu abincin da za su ci kuma kamar yadda ah, yake a wannan kam namu na doro kam tun da muka zauna nan wata bakwai babu wani tallafi na abinci daga 'yan kungiyoyin nan na abun nan ngo ngos din nan kungiyoyin nan babu wata kungiya da ta taba zuwa gidan nan ta raba wani abinci na a a gani illa mun san so daya wanda ba mu wuce wata ɗaya a gidan nan ba an taba zuwa an ba kowane magidanci kwano hudu na shinkafa da kwano ɗaya na wake amma banda wannan har kawo yau ba wanda aka taba ba wani abinci gaskiya abu na farko in ma dai gwamnati ta ci gaba da kama mutane tana tsarewa don mabaratan ba za su fasa yin bara ba in dai ba zo an tallafa ba sai dai ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa ko kuma idan mutane sun yi wa gwamnati biyayya to za su shiga cikin wani kunci kila wannan ya zama sanadiyar rayuwarsu yanzu akwai irin kungiyoyin na irin su action hanga da da hanga da sauransu duk suna shigowa gidan nan kuma kullum suka zo muna koka musu akan matsalar mu fa shine abinci amma kullum matsalar su shine da za su kawo mana shine wai su yi mana shadda gurin da za a yi tsugunno wanda yake kuma yanzu a cikin gidan nan muna da shadda wanda ta fi kwaya hamsin da wuraren wanka wanda ake amfani da su kuma amma a kullum a ce su ne za a yi kuma ba mu da matsalan wannan matsalan mu shine abinci in ba a ci abinci ba ma ina ne za a samu gurin da za a je a yi ba haya in ba a ci abinci ba ina maganar ba haya a duba wannan kukan namu kuma wannan ba ya shafe mu kadai bane kamar muna bayyana namu matsaloli ne amma idan ka leka duk irin kam kam kadin nan duk zaka samu irin matsalolin guda daya ne waɗanda ake ba ma zaka samu abin da ake ba su bai ishe su ba to ina ga waɗanda ba a ba komai wannan kuka mun kai ga abin da ya shafi kukan mu zuwa ga ciyama na local gamman namu to alhamdulillahi a yau ma dai an sake isar mai da wannan kukan kuma ya bukace mu da a rubuta takarda a bashi a rubuce ta yadda zai isar da wannan kukan namu zuwa ga ita gwamnatin jiha an bashi amma dai har yanzu mu muna cikin zaman jira ne don haka gaskiya idan har ba a samu wani tallafi ba to mutane za su shiga cikin tagayyara da halin ha'ula'i wannan shine insha Allah duka irin waɗannan matsaloli kuma ya ba mu zaman lafiya mai dorewa. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu ga hirar Abdul Ibrahim Abdul Aziz da wakilin ma'aikatar kai agajin gaggawa ta tarayya a jihohin Taraba da Adamawa Imam Abani Garki. so kawo yanzu akwai yan gudun hijira da dama a join adama da taraba bari mu soma na taraba nan kwanan kun ba da kayakin tallafi kamar me da me kuka yi wa waɗannan sannan kuma yan gudun hijira suke taraba kamar adadin su kamar nawa to da farko dai kamar da kai magana da dauki da muka kai taraba da adamawa kafin wannan ma a baya ka sani mun kai dauki a watan farko na january na 2019 mutanen da ambaliyar ruwa ya shafa mun ba su ɗauki na kayan abinci da wanda ba kayan abinci ba da kayan gini a jihar adamawa kadai mutum dubu biyu da dari uku da wani abu suka amfana magidanta a taraba mutum dubu uku dari biyu da saba'in da hudu suka amfana magidanta kenan bayan wannan eh, gwamnatin tarayya sun fito da wani sabon program wanda ake kiransa special agric intervention program yanzu haka akwai two teams da muka samu daga abuja daya tim din suna kula da bangaren abin da ya shafi ambaliyar ruwa wato flood kenan daya kuma suna kula da bangaren da abin da ya shafi conflict wato rikici tsakanin al'umma makiyaya da manoma wannan intervention din shi ma zai bada tallafi na abin da ya shafi iri na abin da ya shafi magunguna na feshi na abin da ya shafi taki na zamani domin a bunƙasa harkar noma a jihar taraba kadai mutum sama da dubu ashirin da ɗaya za su amfana daga wannan tallafi a jihar adamawa kai mutum dubu ashirin da ɗaya za su amfana da wannan tallafi tallafi a taraba sama da mutum dubu goma za su amfana da wannan tallafi bayan wannan kuma wannan eh, tallafi da muka kai taraba shi ma mun irin sa nan adama wanda kake magana eh, shi kuma kamar livelihood support program mun kiransa tallafi ne wanda muka bai waɗanda ambaliyar ruwa ta 2018 ta shafa na masu ƙananan sana'o'i domin a tallafa musu su meke su cigaba sana'o'insu mun raba kayayyaki wanda ya shafi kamar kayan eh, keken ɗinki injin ban ruwa na noman rani da kuma injin margade a jihar adamawa mutum uku magidanta har da mata sun amfana da wannan domin lokacin da aka yi wannan abun mun so mu bada karfi ga mata saboda mun san da mata suke tantance irin wannan abubuwan su za su yi amfani da shi ya amfani sai kuma amfani al'umma saboda haka a jihar adamawa kadai mutum uku da arba'in suka amfana da wannan tallafi wato magidanta da a jihar taraba kuma mutum uku da saba'in suka amfana da wannan tallafi na livelihood eh, support program to wannan ne a takaitaccen bayani akan an tallafin da muka yi a satin da ya gabata kamar yanzu haka yan gudun hijira nawa ne suke taraba kuma a sansanin ne kuka ajiye su da hukumar ku ta da ruwa da tsaki wajen tallafa musu to um, ko sati da ya gabata mun je mun tantance kasan harkar dan gudun hijira ko da shi abu ne wanda ke canzawa alƙalama suna canzawa mun je mun tantance akwai rikici da aka yi a ƙaramin hukumar lau da donga da ardokola mun tantance tantance mun samu akalla yan gudun jira kamar dubu goma da wani abu wanda mun tantance ke ba sauran kam tun da kamar da na yi magana abu ne alƙalama sa canzawa yau ka je wannan ya shigo gobon shan ya fita to amma wanda mun tantance nan ba ya ba ne wannan ƙananan hukumomi guda uku ya kamata a ce mun je wukari to amma saboda yawan bata lafa ba dole muka hakura da zuwa bukari saboda shawarwari da jami'an tsaro suka bamu cewa kada mu shiga wannan gurin tun da har yanzu akwai sauran wannan fita da ke faruwa to wannan shine alƙalman da zai gaya maka zuwa yanzu Bayan ga batun ambaliyar sansu akwai kuma batun su waɗanda suke sansanin yan gudun hijira kamar yanzu sansanin yan gudun hijira adama kamar nawa ne kuma alƙaluma yan gudun hijira suka rage yanzu kamar nawa ne da balahira boko haram ta sha ba. to um, uh, sansanin yan gudun hijira a jihar adamawa akwai waɗanda gwamnati ta organizing ko ci tantance ta ke ta sanar da zaman su take ba su tallafi na kayan abinci wannan muna da kam guda uku akwai kam na kukure wanda suna da yan gudun jira kan dubu daya da dari hudu talatin da biyu akwai kam na malkoki muna da mutane akalla dubu daya da dari biyu da wani abu akwai kuma santariza kam muna da mutane dari biyar da talatin da shida waɗannan su ne waɗanda gwamnati tantance su ta ci gaba da kula da su har yanzu amma ina so ka sani cewa akwai 'yan gudun hijira waɗanda suke zaune a cikin al'umma waɗanda kamar yadda na faɗa su ma tantance su ko da yaushe abu ne wanda alƙalma sa canzawa akwai hukuma ta kula da 'yan gudun hijira IOM ko da yaushe mukan yi aiki tare da su a sake Eh, sabunta alkalama a tabbatar da yawan yan gudun hijirar da ake da su a cikin al'umma da kuma da suke shinkan kam to mu yanzu muna da alkalama a hannunmu wanda suke shinkan kam kamar da na baka wanda kuma suke cikin al'umma abu ne wanda na kamar da na gaya maka dole sai an sake tantancewa a tabbatar da cewa ga iya yawan yan gudun hijirar da suke shi saboda wasu daga cikin yan gudun hijirar eh, gudun hijirar ne na tattalin arziki ko sun zo harkar sana'a ko sun zo noma ko na makamcin haka to alkalama dai ala kullu halin sukan canza saboda haka wannan shine irin algalamin da zai iya baka a wannan lokaci wata matsalar ita ce ta ce maka yanzu haka eh, akwai batun kanta tsayin da aka ɗauko da shi kanci ana ba su abinci da su da ba da san su cikin yan watanni na an samu tangarɗa da san su yanzu ya yanayin ya canja ganin kan cewa sun ta sun ta korafin kan cewa abun baya isa su da wuri ta ɗauki lokaci da su to um, yanzu magana nake maka satin da ya gabata ma mun kai abinci sansanin yan gudun hijira azumi kusan sau biyu muka ba su abinci farkon azumi muka kai musu abinci abinci saboda shirye-shiryen azumi dam da sallah muka je saboda sallah muka yi musu abinci yanzu bayan an dawo mun kai musu abinci wannan sati da ya gabata shi ma mun kai musu kayan abinci ina tabbatar muka da cewa mu dai a sanin abun da ya kamata mu kai kayan abinci mun kai yanzu abun da muke sauraro lokacin wannan watan in mun samu approval za mu kai musu shi ma kayan abinci su insha Allah cikin bakin alƙawarin sana kamar kan cewa fiye da mata kusan wasu ce goma wasu ce takwas sun sha biyu suka haihu a waɗannan sassan guda uku da ka ambata mata kamar mata nawa ne suka haifa a cikin kwanakin nan to ni alƙalamin da na samu na samu labarin eh, guda shida wanda suka haihu muna eh, samu labarin guda uku kamar da eh, ma'aikata na suka sanar da ni sansanin yan gudun hijira na malkohi da kuma guda uku a sansanin yan gudun hijira na na furika wannan shine kuma lokacin da muka sami irin wannan mukan ba su kulawa ta musamman mu akan kanmu lokale ko kuma iya wannan ofis mu mukan samu su da wani abu misali in muna da wani abu da za mu iya tallafa musu na musamman mukan bai waɗannan matan abun da Allah ya sa muke da shi domin mu tallafa musu da sa sauƙin eh, matsalar da suke ciki wani mataki ku dauka domin hana cin zarafin mata musamman yan gudun hijira ganin kan cewa wasu sukan fita wasu kuma akwai zargin kan cewa irin eh, irin abu da bai kamata kamar fyaɗe da makamanta ko kuma cin zarafin su eh, ta fannin jima'i wani mataki ku dauka domin hana cin zarafin yan gudun hijira. to wannan nauyi ne wanda ya rataya akan hukumomi da yawa Eh, akwai jami'an tsaro ko da yaushe nakan faɗa cewa shi wannan sansanin yan gudun hijira ba wai hukumar eh, nema ce kaɗai take kula da shi ba akwai sojoji a cikinmu akwai jami'an tsaro na cikin na farin kaya wanda suna cikin kam ɗin awa 24 suna kula da duk abin da ke faruwa kuma suna bada rahoto su bayar wa ofis ɗinsu rahoto mu ma su bamu rahoto akwai jami'an 'yan sanda akwai jami'an civil defense da dai sauran jami'ai wanda suke taimakawa kula da wannan kam ala kullu halin muka yi kokarin mu domin faɗakar cewa mu sanar da su su haƙƙin su kansu yan gudun hijira duk wanda yake da kokarin ya wani musu wani barazana domin ya ci zarafin su suna da haƙƙi kuma muna ba su waya ta abu da take kodayaushe suna da nan ta suna kira da kansu su gaya mu irin damuwar da suke ci ciki kuma ni da kenan na samu lokaci na kan zagaya in je sansanin yan gudun hijirar nan in tattauna da su in tattauna da mata in tattauna da yara in tattauna da tijan su kuma ma'aikatan mu su ma wani lokaci mukan tura su je su zagaya su ji irin halin da ake ciki to ya kokarin mu mukan ya kokarin mu mu san abin da halin da suke ciki abin da zamu mu mi maganin sa mu yi maganin sa wanda kuma ba mu ne zamu yi ba mu danganta shi da hukumar da ya shafa kamar kwanan nan kamar alƙaluma kamar kes nawa kai magani na cin zarafin to ni dai gaskiya har yanzu ban samu wani kes da aka kama a rubuce cewa an ci zarafin wata mata ba wanda zan iya tuna na wata mai dan taɓin hankali eh, gladys wanda ta sami aka samu matsala shine wanda ya kai kamar kusan shekara da wani abin shine wanda zan iya tuna amma bayan wannan ba wani rahoto da aka kawo min ni dai a rubuce cewa akwai wata mace da aka ci zarafinta. kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Levis Gresham da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Aisha ma'azu Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.